Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria shiri da ke taɓo wasu muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani. Shirin namu na wannan lokaci za mu ji bayanai daga wasu mata a Najeriya da jamhuriyar Nijar albarkacin ranar mata ta duniya kenan. za kuma mu taɓo ziyarar sakataren waje na amurka a wasu ƙasashen afirka sannan mu taɓo bikin zagayowar shekaru 1161 da samun 'yancin kai a ƙasar ghana saboda haka sai a yi sauraro lafiya Madalla shirin zai fara ne da batun ranar mata ta duniya kenan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kuma aka gudanar Alhamis da ta gabata a sassan duniya. A bana dai taken shine rawar da masu fafutuka ke takawa wajen samar da sauyi a rayuwar mata a birane da kuma ƙauyuka. Ƙaramin ofishin sashen Hausa na Radio France International da ke Lagos a tarayyar Najeriya ya yi babbar bakuwa ce, wato 'yar majalisar dattijai a Faransa, uwar gida Claudine Lepage, wadda ta tafi Lagos a Najeriya don amsa goron gayyatar da aka bata na gabatar da kasida domin bikin ranar mata ta duniya kuma abubakar isa ɗan dago ya tambaye ta game da wannan rana to muna tare da 'yan majalisar dattawan faransa claudine lepage sanata claudine lepage ko me yake tafa da ke zuwa najeriya Eh bien, je viens euh, mars. Na zo ne saboda bukukuwan zagayowar ranar euh, mata ta takwas ga watan Maris, inda zan gabatar da wata kasida a ƙarƙashin jagorancin euh, ofishin jakadancin Faransa da ke Najeriya. A jiya Laraba na kai ziyara a wasu makarantu da ke Legas, inda na tattauna da ɗalibai dangane da batutuwan da suka shafi samar da daidaito tsakanin maza da mata. Wannan rana ce da aka keɓe domin tattauna batutuwan da suka shafi haƙoƙin mata a duniya. Waɗanne irin bayanai ne kike shirin gabatarwa a wajen wannan ƙasida da zaki gabatar? Euh, euh, da farko dai abin da zan yi euh, bayani a kansa shine bayar da misali kan yadda dokokin Faransa suka baiwa maza da mata damar zuwa makaranta. Sannan kuma dole ne ƙarƙashin doka a je makaranta. Sannan kuma kyauta ne ga kowa. Na biyu kuwa shine yadda a Faransa doka ta raba makaranta da kuma batun addini. Batun uh, addini abu ne da ya shafi uh, rayuwar mutum amma ba eh, gwamnati ba. Uh, mutum yana da damar ya yi addini ko kuma a'a. Wannan ne yasa ba a koyar da addini a cikin makarantun gwamnati. To kwanaki kaɗan kafin wannan ziyara ta take a Najeriya. mayakan boko haram sun kai hari tare da yin awon gaba da 'yan mata sama da ɗari a garin dabci na jihar yobe ko me zaki ce dangane da wannan lamari gaskiya wannan lamari abin asha ne ta yadda za a afka wa 'yan mata a cikin makarantunsu wannan wani yunkuri euh, ne domin hana jama'a damar samun ilimi a gaskiya wannan lamari ne da ya matsar euh, bukanta min da rayuwa euh, kina wakiltar faransawa da ke zaune a kasashen ƙetare a cikin zauren majalisar dattawa ko akwai wata gudunmuwa da ke tunanin kawo najeriya don ci gaban ƙasar Alors, ce que j'apporte aux, aux Nigérians, Babban abin da nake fatan kawo wa Najeriya shine da farko musayar ra'ayoyi dangane da abubuwan da za su kawo ci gaba ga rayuwar mata. Amma wannan baya nufin cewa ziyara ta za ta iya canza wani abu ga rayuwar mata a euh, cikin sauki. Amma dai wannan fata na ne. Keɓe wannan rana kamar ta yau takwas ga watan Maris. Anya ko wannan ya wadatar domin tattauna ɗimbin matsalolin da mata ke fuskanta a duniya? san euh, Lallai wannan bai wadatar ba, amma dai wannan dama ce sau ɗaya a shekara domin tunatar da duniya hali da kuma matsalolin da mata ke cin karo da su a rayuwarsu, musamman batun samar da daidaito tsakaninsu da 'yan uwansu maza. Abu ne da ya kamata a ci eh gaba da yi ko da yaushe, musamman ta hanyar ilmantar da 'ya'ya mata. To Sanata Claudine Lepage muna godiya. Na gode. a gaida abubakar isa ɗan dago da ya yi wa sanata uwar gida claudine lepage tambayoyi sai mu tafi ƙasar niger mu ji halin da wasu mata ke ciki mu fara da jin wannan baiwar allah mai suna sharifa wadda ta yi wakiliyar mu lidiya ado bayanin yadda aka tursasa mata auren dole da bai yi karko ba ga abin da take cewa sunana sharifa ina da shekara goma sha uku da an kai mini armi armin ga da an kai mini na tilasta mini an kai mini shi ba da sona ba har gudu na yi an ka ji an ka kamo ni an ka yi mai araman dole yanzu gashi nan ina yoyon tsari da aihuwa guda yaya ne abubuwan suka wakana da haka ta same ki mishin ya kula da ke bai kula da ni ba ko da nawa fara yoyon tsari ya ce shi bai iya zama da ni tunda ina yoyon tsari ya kore ni yanzu ina gidanmu to kina samun magani ina samun magani tunda da na zo gida an ka kane birni yanzu mun zo birni mun ta yi wajen wata kungiya na an ka kai ne suna yi min magani suna bani magunguna yanzu da dama dai sun muna alkawali za su koya muna aikin hannu a yanzu ma haka mun hara koyo ina koyon dumci na iya amma ba sosai ba muna ga koyo dai da Allah ina kira ga uwayenmu da ubanninmu da mazashe da Allah su mu mata adalci To muna nan dai a ƙasar Nijar inda wakiliyar tamu ta sake tattaunawa da wata mace da ta bayyana matsanancin halin da ta shiga hannun inda aka yi ta riko. Ina tashi tun da sassahe, in wanke kwanoni, in aza maganin zahi bisa wuta, in zaza hoto, in goge ɗaki, sa'annan in yi wanka. in ɗoki maganin zayan da na ɗora in ɗura cikin bididuwa sai in ta talla in ni ta yi talla ban sai da duka ba sai ta bani kashi ina shan kashin nan sai ta ɗaure min ƙawawuna da hannuwana sai ta zuba min tunka da citta tilas ne kowace sahiya sai na kawo mata shika goma in mishinta baya nan ne take gana min wannan azabar in yana nan sai ya ce mata ta mai da ni gidan uwaye yana in ba ta iya rikona ina alakwal ta ta amso rikona wajen mamata sai mu ce allah ya sauka sai Najeriya inda duk zancen ɗaya ne yadda wata baiwar Allah ta bayyana wakilinmu da ke Baucin Yakubu Shehu Saulawa halin kunci da ta shiga hannun mijinta ga bayanin da ta yi masa. Haka ne tun wani lokaci ne da ya samu matsalan kuɗi, kuɗi ba su shiga mishi yanda ya kamata da yana ɗan babur ya zo ya rasa abin hawan ma gaba ɗaya duk wani buƙatar ta so na kuɗi su ce fane to tun ina tambaya yana hasala har ya zo ya kai ga ɗaga hannu yana duka na sosai wanda har ya kai ga makota za su shigo su hana wata ran su raba to ko ya yasa baki kai kuka ba gaba magabata kan wannan akubar da kike ciki gaskiya ni na ji tsoron kaiwa ga manya saboda ba na so a zo a raba aure ko kuma shi ya hasana saboda na kai kara ya rabu da ni ban san wace za ta zo ta zauna min akan yara ba da baya kurmi kowa ya kama sana'a don Allah a kama sana'a ka are sana'a a kwanan baya ne dai na yi tattaki zuwa jihar kebbi da ke tarayyar najeriya kuma a lokacin da nake barin garin ne na ga wata mace mai kamar maza gashi ta sha hijabi amma kuma ta sako doguwar mota trailer da take tukawa asu kwane da na yi katari ta tsaya a gusau shan mai sai na lallaba na tambaye ta wai shin ke mace ce ko namiji Ga bayanin da ta yi min. Sunana Maryam Isa, akwai Hauwa direba, akwai Sadiya direba. To ai ta ajiya fiye ita ce farko a gidan Dangote. Mm, tana nan. Mu dai mu hudu ne mata a gidan Dangote. Akwai wani suke koyo kuma. Amma mu dai da muke da motan kanmu mu hudu ne. Yanzu shekarun ki nawa kina tuki? Shekara na uku kenan. Ko ya nayi. <laughs> Eh, wai koya miki? ya akwai kamfani suka haɗa da direban su yanzu ba kya tsoron komi hajja in kina business tarin nan na dogara ga Allah ne kawai kuma kina tukin dare ah, to muna yi amma yanzu kamfani sun hana in karfe tara zuwa goma ya zama faka kin taba fuskantar matsala wajen tukin nan gaskiya ban taba gani ba kuma kina gudu kikan wuce maza kwarai kuwa sosai kwarai <laughs> eh, kuwa amma gaskiya ban taba ganin komai ba in Allah ya kawai dai Allah ya bamu zaman lafiya a Najeriya gaba daya to hanyoyi ai ana ta kuka musamman hanyoyin nan da kuke bi babu kyau ana da gyarawa yanzu ai sosai ma ana gyara kwarai mu da muke yawo muna gani wuri wuri akwai lokacin da mota na ya je makale kwanta haka kuma wurin na bi kuma yanzu na ga an gyara wasu hanyoyi kike bi gaskiya ka ganna zuwa Fatako ina zuwa Kwaibon ina zuwa Uyo Bari gari dai kudu dai duka ina zuwa arewacin ƙasa fa arewa na je sokoto na je na je kano na je shinkafi na je zamfara na je birnin kefi ne ko kike ce mai eh. na je garuruka dai hausa nan gaskiya na shiga tafiye nan hajiya ga duk inda kika tsaya mutane kan zo a rufu ana so a gani ko ina na je haka ne ko ina na je haka ne direba, in mota, kai Allah jikin ka ba wa baban binta kanan alikin a ayo da na so maza magulza injin na san ta ya dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yalo gami da umaru halima Kudu na alhaji yamda, da shi da ɗahi na nana, ko ta ina ba daɗi, kama na kundulu mamma, na san yiwu Allah ji kanshi, da shi da tuƙe tandau, mai kano mai saje, ɗan da bature Ture da shi da bawa na kosta, wa'anda ke gasa ƙarfe, to ka ji sha biyu daidai. ba su halin baban da ta iya hau bisa hanya kanan Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai batun ziyarar da sakataren waje na Amurka ke yi a wasu kasashen nahiyar Afirka, kuma mun tuntubi Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya yadda yake kallon wannan ziyara. dama babban lasisi da kake bukata ka zama ɗan shatan amurka shi ne ka tabbatar da cewa ka yi masu aiki ka ba su sansani ka ba su yankin ka a amfani da shi wajen leƙen asiri da kuma ainihin ba da dama musamman ta harkar tattalin arziki kuna da ma'adinai ko abin da ya shafi wanda manyan kamfanin amurka ke bukata ko mai ne ko iraniyan da sauransu ya zama da su suke amfana da shi To a kwanakin baya lokacin da amurka ta yanke shawarar sanya waɗansu ƙasashe takunkumin hana 'yan asalin ƙasar shiga amurka ciki har da chadi wannan yana nufin cewa kamar amurkan ta yi nadama kenan har an karɓi chadi za a kai mata ziyara a kasan da yake shi shugaban ƙasa amurka mutum ne wanda yake ya jahilci siyasar duniya ya jahilci ne ke faruwa a yan kasashe na duniya domin a bisa da alƙaluman da ake nunawa na kasashe da suke da mutanen da suke ayyukan da suke kira ta'addanci da ta'addanci na gaskiya da kuma waɗanda suke ma iyayen gidan su turawa din to gaskiya chadi bai kamata a saka ta a ciki ba tunda babu tarihin ƙasar chadi a harkoki na ta'addanci ko a kasashe na Siriya ne ko na Iraki ko rigingimun ƙasar Libya da sauransu illa dai kawai a ainihin ɓaramɓaramar Donald Trump na jahilcin shi na siyasar duniya ya haifar da haka ina ganin abin da shi wannan sakataren harkokin waje zai yi zai nuna ma dan ne Idris Deby cewa fa kuskure aka yi kuma ba damuwa dangantakan nan ta mai gida da yaron su za ta ci gaba A gaida wannan tattaunawa da Abdulkarim Ibrahim Shikal yi da Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya. Shi kuwa ministan waje na kasar Faransa Jean Yves makon nan mai karewa Tehran babban birnin kasar Iran ya yada zango inda ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani da ministan waje na Iran Mohammed Javad Zarif. Ga Abubakar Isa Dandago da rahoton da ya haɗa mana. manufar ziyarar ministan harkokin wajen na faransa jean yves le drian dai a tehran ita ce don jaddada goyon bayan faransa kan ci gaba da mutunta na kera makaman nukiliya tare kuma da lallashin iran din kan sassauta rawar da take takawa a yakin ƙasar siriya sai mu nausa mu tafi kasar ghana domin cikin makon nan mai karewa ne kasar ta yi bikin cika shekaru 61 da samun yancin kai abdulkarim ibrahim shikar ya tattauna da sheikh aminu bamba malami kuma shugaban al'umma a kasar ghana ga yadda yake kallon wannan zagayen na bikin samun 'yancin kan ghana alhamdulillah ghana da ta samu eh, 'yancin kai ta samu ci gaba kwarai saboda shugaban farkon ya nuna kishi ya yi aikace-aikace masu yawa ya taimaka ma kasashen afirka waɗanda ake musguna musu saboda gwagwarmaya da suke yi a kasashensu ya baiwa afirka dai duk gaba ɗaya kwazo na neman 'yancin kai a dacin ana bacci a gaida Sheikh Aminu Bamba daga kasar Ghana. Tunda muna cikin Afirka yanzu sai mu taɓo ƙasar Afirka ta kudu, inda matashi kuma ɗan siyasa da yake da rinjayen goyon bayan matasan ƙasar, wato Julius Malema, ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin ƙasar. Dr. Aminu Umar na makarantar koyon sana'o'i wato Kaduna Polytechnic a Najeriya ya yi mana tsokaci game da wannan mataki na Julius Malema. Wato sabon babi ne a siyasar Afirka ta kudu musamman aka ce in babba yarda girmansa sai yaro ya tsuguna ya ɗauka. Shi Julius Malema mutum ne da ya zauna a wannan fati na African National Congress kafin suka zo suka kafa ya zo ya kafa jam'iyyar nan da ake kiranta a Economic Freedom Fighters kuma sun samu shiga sun samu karbuwa a siyasan kasan. Jam'iyyar siyasa ce mai ra'ayin gurguzu wanda take so ɗaukaka abubuwan da ya shafi kasashen Afirka da kuma tana kishin yadda ake danna bakin fata a duniya da kuma tana da ra'ayi irin na kwaminisanci wanda akan ce zai iya zama mata koma baya amma tana da magoya baya sosai a afirka ta kudu wanda ake hasashen mambobinta ya kusa kai rabin miliyan a cikin kasan mambobin jam'iyyar sannan kuma a majalisun kasa da na shiyoyi tana da ɗan rinjaye kaɗan kuma tana ɗaya daga cikin siyasa fati guda uku da ko hudu da za a ce suna nan kafan su a tsaye a cikin afirka ta kudu. to Dalla mu sake komawa Najeriya inda rahotanni daga jihar Zamfara ke cewa jami'an tsaro na musamman sun yi katarin rutsawa da gawurtaccen ɗan fashin nan da ya buwaye yankin arewa maso yammacin ƙasar wato Buharin daji. Bashir Ibrahim Idris da ke yankin Zamfara a yanzu haka ya zanta da Alhaji Sani gwamna game da tasirin kashe shi wannan kasurgumin barawo. To, alhamdulillah kamar da ka sani ko menene yana da farko na da ƙarshe Allah ya sa an samu a kashe wannan mutum a can wurin da suke zaune tare da 'yan uwan shi tare da kuma taimakon jami'an tsaro. Kana nufin cewa an kawo gawarsa nan birnin Gusau? An kawo gawar shi a nan babban fadar gwamnatin jihar Zamfara kuma dauke ta yanzu zuwa babban asibiti ta gwamnatin tarayya da ke nan cikin garin Gusau. Domin ana jiran mai daraja gwamna ya zo domin ya gabatar da jawabi ga al'ummar jihar Zamfara da kuma ƙasa ga baki daya. Wanne tasiri wannan kashe wannan bawan Allah zai yi ko kuma kashe wannan shugaban barayi? To tasirin da zai muna kusan kashi tamanin bisa ɗari na ta'addancin da ake yi a cikin wannan jiha da kuma wannan jiha wannan mutum yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen da ke yin wannan abu. Wato yanzu ana iya cewa za a samu nasarar kawo ƙarshen ko dakile waɗannan har hare kenan. Insha Allah za a samu kai ƙarshen waɗannan matsaloli kuma in Allah da sauran waɗanda suka rage za su za mu neme su don su gabatar da makamansu kamar da sauran yan uwansu suka gabatar da makamansu don a zanna lahira cikin wannan jihar da ba insha Allah. Alhaji Sani Gauna mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Don lokacin da ina wa ba a bakwai biyu Waƙan marigayi gambu kenan. Sai mu karkare da ƙasar Burkina Faso, inda wasu shugabannin ƙasashen yammacin Afirka suka yi takakkiya zuwa Gadugu domin yin jaje sakamakon ƙazamin hari da aka kai wa ƙasar Burkina Faso a wancan mako. Shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isu na daga cikin shugabannin da suka kai wannan ziyarar jaje ga kuma abin da yake cewa. Je voudrais profiter de la présente occasion pour avoir une pensée pour les alliés euh, qui payent euh, un lourd tribut dans, dans ce combat Zan yi amfani da wannan dama domin in kawo wani sabon tunani ga abokanan ƙawancenmu da suka yi matuƙar hasara a cikin wannan yaƙi da muke yi kafaɗa da kafaɗa da 'yan ta'adda musamman a bikiyar ƙawancenmu Faransa da aka kai wa ofishin jakadancin ta a lokaci guda kuma domin in bayyana cewa mun sani 'yan ta'adda da 'yan game ta kansu na ta ƙoƙarin rugaza ƙawancen namu ne. muna kuma jin su suna faɗar cewa dakarun ƙasashen ƙetare ne a ƙasashenmu mu a wajenmu ba dakarun ƙasashen ƙetare ba ne sojojin ƙawance ne da ke faɗa da 'yan ta'adda bisa manufa guda da tamu don haka ba za mu faɗa a cikin tarkon 'yan ta'adda da 'yan game ta kansu ba da ke bayyana gudunmuwar da abokan ƙawance ke bamu a matsayin cewa dakarun ƙasashen ƙetare ne a cikin ƙasashenmu don haka muna ƙarfafa matsayinmu ne tare da abokanan ƙawancen ƙarfafa matsayi ta fagen daga ƙarfafa matsayi wajen samun bayanan sirri haka kuma na yi imani tare da wannan haɗin gwiwa za mu gama da 'yan ta'adda ta ƙarfin soja fasarar kalaman shugaban kasar jamhuriyar Nijar abin nawa ga dugu wato Muhammadu Yusuf kenan. babu lokaci da mun ji gangamin da aka yi a ƙasar Nijar ɗin don nuna goyon baya ga Muhammadu Yusuf. Masu sauraron mu duka-duka da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin injiniyan namu Mustapha Adebisi, ni Garba Aliyu na Zaria ke muku fatan alheri.